ba a ga wurin ba as alu sadisu kai ka dakatar da ni ko ba iya magana da kai ba faɗi wurin ai ka sake koma wancan abun قال أن الدين قضية جماهيرية بشرية ذات انتماءات Eh, cewa yake tambayan cin gyaran su yake, tambayan kanta ba ta tace ba, tambayan irin ta siyasa ce ba ta addini ce. Tambayan ta siyasa ce, saboda ka ce lai ya kunu ala tsarikati Allah ce saƙoha, ba ta kasance a hanka ba addini suka yi wa tambaya amma ta siyasa ce, illa idza tubira muwajjihu su'al su masu tambayan sun yi la'akari ne anna dini qadiyya jama'i jama'ati addini kamar wanda ake ce kayan community ne addini ko ba community bane ba yawa hmm wannan da hmm? eh من من حق النصراني عليكم ألا تعترضوا حريته kada ku hana masa ‘yancinsa fi ikhtiyari ta gayir dinihi ba mu ce muku haka ba ainihin ba mu ce muku haka ba ko bar shi shi ya zaɓo da kansa da kanan ba mu tusa saba na sare zo dini ba addinin musulunci ba ba mu ce muku haka ba السؤال الثالث هل الإسلام على استعداد شيء مسلم يناشي في البلاد الإسلامية هنا لمنه المسيحيين باو كريستوسي تلك الحريات التي يتمتع بها المسلمون wanda musulmai ke jin daɗi da ita fil biladil masihiyya kaga na zagi ne cewar kafashen su suna bawa musulunci dama su kuma kafashen musulmai ba su ba su dama ala haddi ma ya kulu ai mu ba ma duba ne ai ko can din ma rashin duba ne galiba ne mu sai mu rubutu da abin da aka rubuta don yanzu misalin ka je Kano ka ga coci coci ka je Enugu ina ina masallatai saboda kana kaga abin nan akwai yanzu akwai wani eh, propaganda da suke yada a'a musulmai in an ba su cinyewa suke wane ne za ka je sun zo da eh, kissa nadira to irin wa'annan kisosin da ke son in dinga bin su har sai na ga kwakwam duk wanda nabi inda ta rashe na ta ƙarya ne duk wanda na bi in na je ƙarshe sai ta ya ne to amma gobe wani guda ɗaya ne na ƙarshe da aka faɗe shi ne ban bi shi ba amma mu'uzumi ƙarya ne kawai addinin musulunci fa wanda ai wanda suke addinin musulunci a kasan wayannan mutane sai da sojoji duk inda za ka ga mutane mu sai da su fake da sojoji amma in ba sojoji ba to maganar addini babu ta sojojinmu da ke kaiwa a nan in fuloti kasa a zakwati a ka je ka matsa ka kai kara canza maka wani daji inda ba za a yi zabaci ne an fashi ka sake koma a yi kaza sannan kuma ga musulman wajen su maru rubabbun kansu su ko kano za ka yi ke tsakiyar gari sakkwato ga sunan har ma suna neman su ɗauki sakkwato sai ma hirkwatan su zamfara ga sunan maiduguri ga sunan saboda kanan tambayan kanta mu dai a nan Najeriya na kana tambaya za mu ce wannan tambaya ma ba ma ka ba kwata kwata mu ne aka hana wa yancin addini har dokar da aka sa kowa na da haƙƙin addini yana da yancin addini sa kiristoci ne suke aiki da ita banda musulmi hmm? liman hil masihina tilkal hurriyati allati yatamatta'u biha تندها كاير في المسلمون في البلاد المسيحية بما في ذلك دخول المساجد والتعبير الحر عن دينهم سوف اي مغنى من انشاء الدين سو ودعوتهم الجماهير سوما الى اتناك الاجهزة المسيحية اذو اي ونع قتم الجواب امسا المسلمون متأ مستعددون مستعدون musulmai shirye suke li'aqadi munazarati a zo a zauna mana wannan magana duk daga nesa na tambaya ai ba zai mana ba amma haula qadaya al-aqaidi al-islamiyya wal aqaid an-nasraniyya وسائر العقائد ما والمبادئ المنتشرة يعني في مختلف شعوب الأرض سواء أكان ذلك في بلدان الشعوب عشان كثان غير المسلمة أم في بلدان الشعوب المسلمة فمن شاء أن يناظر مناظرة حرة وندك يسن إي مناظرة من يعني مفتوحة a gaban jama'a zimna usuli qawaidil munazarati a karkashin ka'idojin muqabal al-mantiqiyya marhaban samarhaba bihi waladaina fi buldanil muslimina qa'at munada hola holai salatu wa salatu wurin mitin din a wurin taron muna da dakunan taro amma kubura tasluhu lil munazarati وفي كل بلدان شعوب الأرض مثل ذلك ولا نكون ضيقي الأفق بعضا مكفنشي ما سقون تتشن نانيبا ولا مهرجين ولا متعنتين في أن تكون هذه المناظرات في في معابدهم الخاصة بومشي دول هي أولين بوتنسوا ولا في المدن الدينية الخاصة بهم كفاتك كالفاتيكان مثلا بل نرضى أن تكون في أي مكان جامع يصلح لأكد مناظرات عامة نؤرد فيها مبادئنا ويؤرد فيها الآخرون مبادئهم كي يساقط